بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتي واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya sake hada fuskokinmu a daidai wannan lokaci mai albarka a yau biyar ga watan jumadal ula a wannan shekara ta dubu ɗari hudu da talatin da hudu daidai kuma da goma sha shida ga watan maris watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya alhamdulillah izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan rana za mu tashi a fasali na tara a cikin albabu sani babi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka littafin isiya inda yake idan ba mu sha'aba ba mun yi magana cewar a babi na bakwai malam ya zayyano abubuwan da suke farlan sallah babi na takwas ya kawo sunnonin sallah yanzu kenan kai tsaye babi na tara malam zai lissafa mana abubuwan da suke musahabbai ne a sallah wannan taksimi da aka yi malam ya yi kowannen su yana da tasiri kuma kowannen su ba zai rasa masaka ba a dalilai na shari'a da malam ya gina hukunci a kansu idan muka je babu sahawi bayani a kansu zai fito don bayani zai fito a kan farillan sallah idan mutum ya nuwa ya bar farillan sallah mai hukuncinsa hakan nan ko mutum ya nuwa ya bar sunnonin sallah mai hukuncinsa hakan nan mutum ya nuwa ya bar mustahabi daga cikin mustahabban sallah saboda yana da buƙatar matuƙa ƙwarai kowa ya riƙe adadin abin da malam ya lissafa cikin farillai domin ya sani farilla ba a mata kabaliya ba a mata ba'diya kuma ya san abubuwan da suke shiga cikin sunnonin sallah su ne kabaliya ko ba'diya ake kama su haka nan mustahaban sallah su ma kuma ba musu kabaliya ba musu ba'diya ubangiji subhanahu wataala ya cikin wannan bawa ya rahamshe shi abul hasan muhammad ibn muhammad ibn ali al-misri Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi kun ga tasiri na ilimi kenan tsawon Allah nan kusan shekarar shi ɗari hudu da hamsin da biyar ɗari hudu da tasa'in da biyar amma kaga da yake ilimi ya gina shekara ɗari biyar fa ba biyar kenan amma da yake ilimi ya gina har yanzu ana ta mai addu'a kila zuriyarsa sama wani ya mamanta ma da shi a duniya haka amma ta ɓangaren ilimi ilimi da ya amfanar dama idan mutum ya rasu in kafa amaluhu illa min salaf a ciki au ilmun yuntafa'u bihi Allah ta'ala ya tukashi da gafara Allah ta'ala ya rahmshe shi kuma dukkanin masu yada ilimi kowanne bangare Allah ta'ala ya karfafe su ya jagorance su ya sanya albarka a rayuwarsu baki da. akwai wanda yake yada ilimin ta bangaren ya karanta akwai kuma wanda yake shi kuma aikin shi ya dauki wannan abin da aka karanta ya sanya a kafafen yada labaru da sauransu Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi قال رحمه الله عز وجل فصل ومستحبات الصلاة تزيد على ثلاثين فضيلة قال رحمه الله الأولى قراءة المأموم مع الإمام في السرية قال رحمه الله فصل ما ليتي فصل ربوا رب مغانا أكن سنوني وكما مغانا أكن مستحبي sai in ba din ya ce haka ba sai mu ce har yanzu malai yana zayyano mana mustahabban a sunonin sallah ne zama ya ce wa mustahabbatu sala abubuwan da suke mustahabbai a sallah abubuwan da shari'a ta kwanaitar a yi su a sallah amma barin su baya lalata sallar amma yin su yana cika sallar ya kammala ta har kuma ta duk abin da mutum ya ji an ce sunna ba wai ana nufin ya bashi ba in ya gara ma ya bashi ko an ce abu mustahabi in ya gara ma ya bashi ba haka ake nufi ana nufin ne kowane da iya hukuncinsa barin farilla yana lalata sallar ne sallar ba a sunan sallah amma mutum ya sallah ya manta bai ya rukuyi ba ko kuma ya rukuyi ya manta bai taso ba kawai ya manta bai taso daga rukuyi ba ko bai taso daga sujjada ba kaga wannan hukuncin sallar sa ba shi da sallah shine amfanin taqsimi nasu amma kowanne yana da matsaya a shari'a sosai da sosai in mutum ya lubunci farin sunnoni da mustahabbi to haka zai yi sallar tashi ke kasashiyar sallah Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله مستحبات الصلاة مستحبات الصلاة تزيد على ثلاثين فضيلة mustahabai ne da suke karuwa a talatin ma'ana sun fi talatin yana abin da malam ya ambata mana al'ashimawi abdulkari al'ashimawi ya ce farallan sallah goma sha ne ya yi mana ne a daidai kwakwalanmu a wannan lokacin amma kuma ta da kyau da muke darasin ashimawi a bara ya ce mana mustahaban sallah guda goma sha ne guda goma sha ɗaya lissafan ba sha amma kuma a yanzu nan sai malam ya ce mana mustahaban sallah fa sun karo a talatin a talatin ne cicci ba a'a sun mafi talatin kun fahimci wannan kuma sunan wannan littafin al al izziya muqaddima ce <clears throat> wannan sharar fage ne a shiga karatun kenan idan aka shiga karatun za a same su za a fadada su da yawa su su da su Allah ta'ala ya saka makuwa da alkhairi Allah rahimahullah al'ula sahabbi na farko qira'atul ma'mumi ma'al imami fi sirriya karatun mamu da zai yi a lokacin da yake bayan liman ta sirriya a lokacin da liman yake karatu a ɓoye a lokacin da liman yake karatun sallah a ƙoyi, to kai ma mu mustahabi ne kai ma ka yi karatun wannan sallar a ƙoyi, kenan in ka yi kana da ladar sallar ka ta faru sosai in mutum bai yi ba ba kabaliya ba badiya a kansa kun gane wannan da ke ko to kenan idan liman yana karatun sallah a bayyane ba magana sai kuma ka yi karatun sallar ka a bayyane ko a kirce kamar da bayani ya gabata kuma إمام البخاري ما قال قال كاري وكاري وكاري قارو ينا جلتاكي تسوء القراءة خلف الإمام ثم مغانا تيبا كرام مغانا با إمام ابن قصيركم ياتتونا مغانا سوصير بسياق عن سورة الأعراف سيدي فدع الله تعالى وإذا قلع القرآن فاتمعوا له وأنشفوا لعلكم ترحمون قال رحمه الله الثانية رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام فقط يحاذي إمام انتباه قائمتين قال رحمه الله الثانية مستحب تبيو ومستحب نبيو مستحب ده هوسا مذكر أما لا ربتي مستحب هذا ما معنى كينا مستحب نبيو رفع اليدين أجعلنا يوجد بيو عند الشروع لوكة فاروا في تكبيرة الإحرام لوكة متزي فارا كبار حرما وتكبر حرما لفظ ذاتا الله أكبر إتفر الله أما أجعلنا يوجد بيو waɗannan su haɗu ne daga cikin musulman sallah tasirin wannan shine mutum sai da yake raka ta uku sai tuna bai daga hannaye a kafara a kafara harama ba ya sallar shi ke wannan tana nan mutum sai da ya je raka ta biyu ya tuna ai bai takbiratul haram ba eh a ba ce ba idan ya ce mai sai da zai yi tawilin cewar kafara da yi zuwa zuwa rukui ita ce kuma takbiratul ihram a wanda yake a lokacin nan ba karatun Fatiya? ba karatun sura sai dai mai man yake masu Allah salamatu lafiya le yadda ne daga Allah ya biyu in shuru'i lokacin farawa fi takbiratul ihram akbara harama faqaf kadai idan ana daga Allah ya biyu ne a lokacin da mutum zai yi kabbara a lokacin kabbara harama kadai a sauran bari da ba na kabbara harama ba kenan ba daga hannaye guda biyu kuna jina da kyau kenan zaka tafi rukuni ba zaka daga hannu Allahu akbar sannan ka tafi rukuni ba ko kuma an ka taso da gurgu ba za ka ce Allahu akbar ka daga hannaye ba waɗannan wannan magana ta daga hannu magana ce da ta yi zafi sosai zamanin magabata an yi maganganu sosai da sosai a kanta kamar farko matsala ta khilafiya an yi sabani a kanta na biyu kuma sabanin ma ya yi tsauri sosai da sosai Allah salamata lafiya Allah ta'ala ya fi yawa malamai magabata قال رحمه الله يحاذي بهما kibai. zai sanya hannayen nashi guda biyu hazi bihima zai sanya su daura da manki bai a faɗinsa ma'ana su yi daidai da allon ka faɗarsa ƙa'imate ne hannayen kuma suna mike mana haka kenan lura da ke ku kaga yin haka sun yi daidai da ka faɗarsa kuna gina da ke ku sannan kuma hannayen suna mike ya mike da su haka yi haka ya ce Allahu Akbar shine abin da ake bukata amma yi haka الله أكبر هذا هي هذا سبكينا لا فاتم كوكم يدون بوليسي الله أكبر هذا بي إذا جهنا يم إذا جهنا يم شيني إذا جهنا يم مين كده سو الله أكبر قال رحمه الله وتطويل القراءة في الصبح والظهر لكن في الصبح أطول قال رحمه الله وتطويل القراءة da tsawai ta karatu fi subhi a sallar asuba wa zuhuri da sallar azhar salloli biyar da ake da su wa jima'a sallar asuba da sallar azhar ana buƙatar a tsawaita karatun sallar a cikin su qala rahimahullah lakin fi subhi afwal sai dai duk da haka a cikin azza a cikin asuba da azhar din ma ko na asuba ya fi tsawo karatun sallar asuba ya zama da an yi shi da tsawo sosai da sosai dan karan ta sallar asuba an kira ta da karatun alqur'ani Allah ta'ala yake cewa wa qur'an al inna qur'an al-fajr kana mashhuda ya tun da an kira ta da karatun alqur'ani ya nuna kenan ana buƙatar a karanta qur'ani sosai da sosai a ciki wannan ya nuna cewa Umar dan Khattab ya kasance yana karanta suratul Yusuf a raka'a farko Raka ta biyu karanta suratul Hajj ko kuma a'a a wata sallar gaba daya sallar asuba din yakan karanta suratul Yusuf a wata sallar kuma ya karanta سورة الحج إنها ذا akwai tatwilul الكراء أنا fata mun gano wannan da kyau haka Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance a sallar asuba ta ranar juma'a a raka'a farko yana karanta alif lam mim as mun yi da cikin umdatul kuma tana da shafi uku ne yana a ta biyu yana karanta hal ata alal insan wanda yake kaga tana da kusan cikakkun shafi sannan akwai rabin shafi na akwai cikakken shafi kuma wannan alhamdu kaga ana buƙatar tatawilul qira'a kuma tunda da tatawilul ne ana buƙatar kenan a yi ta da lokaci dan idan aka bar lokacin yayi zurfi sannan kuma aka ce za a tsawaita karatu to sai zamana kuma an kai sallah zuwa ga lokacin ta kenan sai a fara sallah asuba da a farkon lokaci kuma a tsawaita karatu sai kowa yayi wasai قال رحمه الله وتقصيرها في العصر والمغرب ده تقعت تجدر تكراتين في العصر a sallar la'asar wal maghrib da sallar magriba masa masalloli nawa kenan salloli hudu kenan asuba da la'asar asuba da azhar a tsawaita amma asuba tafi azhar au da gajarta karatun a sallar la'asar da sallar magariba wata wasu fil isha da yin karatun tsaka tsakiya a sallar isha shi ba dogo sosai ba shi kuma ba gajere sosai ba suna ba ta mun gane wanda kyau shi ne mai shari'a yake cewa kamar mutu ya karanta daga abasa zuwa zuwa ayoyin da suka faro daga abasa zuwa wallele haka yi waɗannan ayoyi su ne abin nan wato wasu tuha kenan in kuma ana magana wata tawilu galibi dai a ce mutum yana karantawa daga eh, suratul shujarat misali mutum ya raka farko ya karanta hujurat raka ta biyu ya karanta kaf ko ya karanta zariyat ko ina batun ya ji ka danta a da karatu mana karatu mai kyau na fatan gini wanda ba a san asalin shi ba tartili ta karatu tsaftataccen karatu قال رحمه الله وتقصير الركعة الثانية عن الأولى قال رحمه الله وتقصير الركعة الثانية تجدر ركعة تبيو عن الأولى ركعة فرقو صلى الصباح ركعة تبيو ta zama ba ta kai ta farko tsawo ba sallar azhar raka'a ta farko ta zama na tafi raka'a ta biyu tsawo a sallar magariba haka a sallar lisha haka a duk salloli haka ya zama na raka'a farko da ita tafi tsawo sannan sai raka'a ta biyu ta bi ta a wurin tsawo haka ake bukata haka kenan wallahu a'lam akwai hikimomi da yawa sai zama na ta sanadiyar tsawaita karatun nan raka'a farko an samu mutane da yawa suka samu jami'i cikakke lura da kyau ko in aka tsawaita haka a farko sai ga da yawa mutane sun sami abin nan amma abin ko kai liman ba za ka ji daɗi ba a ce ta idan ka yi sallama kana juyowa ka ga hasahun farko a kowane su mike suka tashi ko ka suka tashi ko sallolinsu maimakon a ce a kalla a samu sahu daidai dama dama wanda yake ana ta fara sallar su kaga wannan ko zai kasance ne in ba fifita suka ke yi ba قال رحمه الله وتقصير الجلوس الأول عن الثاني وتقصير الجلوس الأول جدرت زمن فرقه عن الثاني كان زمان بيو معنى زمان بيو صلى ذكر زمان بيو كنا كما صلى الظهر العصر مغرب العشاء زمان زمان bai kai zama na biyu tsawo ba domin gargamanta zaman farko ta hiya ce kaɗai kake da ita amma zama na biyu kana da ta hiya ta farko kana da ta hiya ta biyu wacce ta kunshi addu'o'i da salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama annabi mutum ya zamana zama na biyu ya ɗara zama na farko tsawo amma mutum yi shiru kuma ba abin da yake faɗa ba <laughs> yawwa قال رحمه الله وقول ربنا ولك الحمد للمهموم عند قول الإمام سمع الله لمن حمده وللفز بعد ما يقولها قال رحمه الله daina ربنا ولك الحمد كون ما لما يدينا لسه فمن الأولى الثانية الثالثة الرابعة إن نبرقو تبرقو يتي الأولى يتي الثانية suke na ma sai dai ne cewa asalisa da arabiya din da ya ce da sun karu sun mafi talatin qala rahimahullah wa qawlu rabbana wa lakal hamd da fadin rabbana ya allah ubangijin mu wa lakal hamdu godiya gaba ɗayan ta taka ce mallaka kace da faɗin wannan lil ma'amumi ga mamu in ƙaunin imam a lokacin da liman ya ce sani Allahu liman hamida kai mamun mun ka sai ka ce rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd lil fajr hakan nan wanda yake sallah shi shi kadai shi ma zai faɗa rabbana wa lakal hamdu ba'da ma ha bayan ya ce sani Allahu liman hamida kenan idan kana sallah kai kai kadai in zaka taso daga ruku'i kenan zaka taso ne da faɗin sami Allahu liman hamida a lokacin da ka tsaya tsaye tik duka ce rabbana wa lakal hamd lura da ke ko kaga lokacin da mutum da yi wa rafa minhu ba zai samu waɗannan tamamakin ba bai samu waɗannan zikirai masu tsadar gaske ba da ake yin su a cikin salloli قال رحمه الله وللفذ ga wanda yake shi kare ba'da ma yaqulu bayan ya ce sami Allahu liman hamida wa tasbihu fi ruku'i wa sujud wa tasbihu da yin tasbihi fi ruku'i a cikin ruku'i wa sujudi da yin sujada ma'ana ana tasbihi a ruku'i ana tasbihi a sujada ina ba ta mun gano da kyau annabi tsira da aminci Allah su tabbata a shi yana cewa amma ruku fa azimu fi amma a ruku'i ku girmama sunan ubangiji wa amma sujudu fajtahidu fi du'a a sujada kuma ku miƙe tsaye sosai da sosai ba wai ku da sujada ba tahi tsaye sosai a sujada wajen yin addu'a fa innahu kimna an yustajaba lakum tabbas za a amsa mu. saboda ana yin addu'a a cikin sujada ana yin tasbihi a cikin ruku'i ana yin kuma alfa na tasbihi na azkar din sujada tabbatu suna nan da yawa su bohan kudusun رب الملائكة والروح سبحان ربي العظيم وبحمده ذي سورة الفاظ da yake da su haka nan kuma na sujada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kasa gushin a kasa kuma kana tsarkake sunan ubangiji wanda yake shine mafi daukaka sannan kuma mutum sai rahimahullah wa sirra wa huwa qawlu amin بعد الفراغ من الفاتحة بالمد مع التخفيف اسم الله تعالى ونونه مضمومة على النداء قال رحمه الله وتقدير يا أمين أنا قال رحمه الله وتأمين سرا دفت faɗin آمين amin ɗaya kenan sirran da cewa amin kuma sirran a ɓoye kenan ba a bayyana ba cewa amin a ɓoye wannan ƙiyasi ne akan addu'a domin lafazin amin a ce ya Allah ka amsa mana wannan jina da kyau ko to addu'a ana bayyana ta ne ko ana asir ta ana asir ta ba za ka daga hannu ka ce ya Allah ba na kaza bayyana haka ba suka yi ta abinci idan suka ce amin din ana yi ne a sabanci udu rabbakum an wa khufyat wa khifatan wa kenan ana wannan shine kiyasan kenan inda ba a samu nasu ba kuma ga nasu ya tabbata cewa idan amana imamu fa amin idan liman yace amin ce amin kenan liman zai yi a bayyane kenan kuma sai ku faɗi a bayyane saboda insha Allah ta'ala ba zai zama da abin nan ta aminu sirra da cewa amin a koyi kenan kuma mun yi toci shi akan wannan wa huwa qawlu amin mujiyar da ake faɗa amin a alhamdulillah tana da madda kenan min himun tana da sa ba ta da shadda kuna jina da kyau ko in ce wani in ce wani faɗa ne faɗin hmm? ji nam faɗin ji ɗaya da kawai ga eh amin aha ji nam faɗin ji amin mala yake cewa ba'ad al-faraghi min al-fatiha bayan an kammala karatun fatiha za a faɗe ta ilmaddi ana faɗanta ne da madda ka ce a in ka ce a ka yi madda in ka ce amin ba ka madda ba eh kun bai ci magana ta da kyau ka ce amin ka yi madda ka ja ka ba in ce amin a aja shi kama na yace bil madi da ja shi zama ka kowa ya faɗa ma a takhfif sannan mun jaye kuma a sauƙaƙa shi kada a tsananta shi mimin kenan ka ce amin kar ka ce amin kullurar kyau ana faɗa ko ba faɗa isa malam ishi dalla dalla ita bil maddi ita bil maddi ya nuna kenan suka faɗa ba tare da madda ba yace ma a takhfif tare kuma da sauƙaƙa harfa din harfin mimun din kenan anan malamai sun yi magana ana cewa amin da madda wannan kuma shine abin da ya fi shahara hago ne ke cewa amina amina la arda bi wahidatin ko amina amina ko ga a yayi mata kenan ko haka ya faɗa yace amina amina la arba bi washidatin hatta uballigha alfain amina kaga yace a a haka nan wani yake cewa ya rabbi la taslukanni hubbaha abadan wa yarhamullahu abdan qala amina a haka yaga kullu rake ko kenan mun samu farko lugha biyu kai tace kace amin ba tare da kai mata ba isa wani yake cewa ma'idu anni futuhulun izda autahu amina fa fazada Allah bainana bainana bu'da yace amina bai ce amina ba ko amina wa amna lil amin bi sirriha wa in asarat hawa al amun tajammula inji imam Shafi yace amina wa amna yace amina bai ce amina ba Kuma malam yace bil maddi ana cewa amin ko ka sani da cewa amin da cewar amin a larabci ya rika ne daban-daban amma wani mala ya faɗa mana shi ne kace an kenan na biyu sai ya ce ma a tafif tare da suka kawa karka tsananta in an ce karka tsananta ana rama karka sashe ta karka ce wannan kuma shine abin da al-imam Dawhari ya tabbatar yace al-mashhur anna tashrira kafa abin da yake ya shahara ka yi shadda ka ce amin kuskure ne haka imamu jauhari ya faɗa a cikin littafinsa a suha cikin shi mai imamu jauhari ya rasu ya ta ɗari uku da tasa'in da uku ne kaga yana cikin mutakaddimun kina ya jima sosai da alfan luga ne ba amma wasu suna ce kar kuma mene sama mu bar mu na na ani suna cewa a'a kamar ba matsala tunda Allah ta'ala cewa la amin kun fahimci wannan da kyau ko zaɓa ne na malamin lauka ya ce in ka faɗin ka ce amin ismullahi ta'ala sunan Allah ne sunan Allah ne yaya eh amin wa nunuhu madmumatun ala nida nunun din kuma ta zama ana mata bamma ne akan munada ne shi din Ko da ke ko li'annahu munada mufradun arifa domin kin ya zama munada mufradun in aka ce mufradun shine ma laysa bi mudaf wala shabihan bi mudaf ya gini da mufrad kenan ko wa taqdiru ya an ya aminu jibtu ana abin da yake nufi ya aminu mana ya Allah ka amsa addu'a mu to abin tambaya anan shine daga ina cewar amin sunan Allah ne shi yasa tun karan fari mai sharhin littafin hizbiya da kansa Ya ce lamin ya sai na kalluwa ala annahu ismu min asma'ihi min asma'ihi ta'ala bai inganta ba cewar amin sunan Allah ne kuna ji da cewa ko an ka lura ka'ida ita ce sunayen Allah ta'ala taukifiya ne sai abin da ya tabbata a nashi na Ƙur'ani ko nashi na hadisi sun ne yake amsa sunan Allah madaukakin sarki kenan cewar amin ba suna ne daga cikin sunayen Allah ba ismu fi'il amri ne ismul fi'il ne ma'ana ya Allah ka amsa addu'an mu ko kuma jibdu ana ka amsa addu'an mu cewar ya Allah ka amsa addu'an mu ba wai amin shine sunan Allah din ba قال رحمه الله ولا يؤمن المأموم خلف الإمام في الجهرية إلا إذا سمع طاعته قال رحمه الله ولا يؤمن المأموم خلف الإمام mamu ba zai yi amin bayan liman ba fil jahariyati a lokacin da liman yake karatu a bayyane illa idza sami'a qira'ata sai idan shi mamun ya ji karatun liman din ji karatun shi ba fa saboda me kenan bai ji sa ba ko saboda yayi nisa ko saboda bai daga murya ba eh sai yayi wa yana kusa amma bai daga murya ba zai zama na kenan kuma yana nesa saboda bai ji malam yake cewa mishari kenan saboda hadisi da yake cewa sami sami'tumul imama yaqulu wala dallin dan kun ji liman ya ce wala dallin fa qulu amin to ku ku ce amin kenan fa abin nan mafhumu shar dan ku ji ya ce a wala dallin ba fa ku ce amin isa malam yake idan kuka ce ya ce wala dallin ce amin ina ba ta mun gano wannan da ke ku nan eh. liman ya faɗa ba ko ɗan katsini da kai ne kaɗan ka sani na ɗan ƙara kaɗan wata ila da magana ta biyu ko magana ta biyu kana ta biyu ta ce sahu na farko yana koyi da liman sahu na biyu yana koyi da wa sahu na farko sahu na uku yana koyi da sahu na biyu na idan sahu na ɗaya ya ce amin sahu na biyu ya ce amin ma'ana dai alfihin ne aka fara insha Allah ta'ala ba zai zama da wani قال رحمه الله والقنوت في السوق فقط بعد الفراغ من القراءة في الركعة الثانية قبل الركوع السرة فلفظه اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونصلي وإليك نسعى ونحفي نرجو رحمتك ونخاف عذابك ونخاف عذابك الجد إن عذابك الكافرين ملحق قال رحمه الله والقنوت da kuma karatu alkunuti yana lissafa mustahaban sallah ne fi subhi faqat ana yin ta ne kuma a karatun sallar asuba kadai kuna jina jiyo ana yin ta ne a karatun sallar asuba kadai ba'da al-faragh min al-qira'a bayan an kammala karatu karatun sallar asuba dan sun raka'a ta sani yace a raka'a ta biyu qabalar ruku'i kafin a tafi ruku'i sirran kuma za a yi karatun ne a boye mai da na faɗa a darussan su gabata magana a abin da ya shafi alkanut ko alkunut tana cikin masailul khilaf na ulama matsalolin da malamai suke sakanin tuntuni kuma idan muka ce malamai muna nufin su imam malik ibn anas da su imam shafi'i da su imam ahmad bin hanbal da sauransu sun yi sani akan ta tinfil akan akwai ta ko babu lura da kyau ko ana ya ce fakab kai kuma bayan hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ɗauki tsawon kwanaki tsawon kwanaki talatin yana yin alƙanun garri'il da zakawan da usayyata asatillah wa rasula saboda yi mishi barna da suke ya kasance a kowace sallah yana musu alqanun yana musu alqanun yana musu alqanun ina fata in kuma musu wannan sosai da sosai to sannan kuma sai gashi malam ya ce a sallar asuba kaɗai bai faɗi wancan ba sai malamai suka ce ai waccan alƙanut din ina magana akan wanda suka tabbatar da wannan kenan dan nace muku matsala ce khilafiyya kuma duk abin da aka ce matsala ce khilafiyya ba ka tsanani akan ta ko ka bid'antar ko ka fasikantar ko ka kafar in ba matsala ce akadiyya ba Matsala ce khilafiyya wannan ba waɗannan al'amuran akan ta ai Allah ta'ala ya ce cikin suratul suratu al-imran laysa laka min al-amr shay aw yatuba alaihim yu'azibhum fa innahum zalimun tun daga wannan lokaci sai man Allah ya daina alqanut ina ba ta fahimci mun fahimci wannan kenan mu kenan sai ya daina wannan rako alqanut a waɗannan sai suka ce wacce ta rage ita ce kowace sallar wasu ba sai kuma ga ana ga hadisin ɗan uwan Anas da dan shi ya ce shi alqanut a sallar asuba ya ce mu da ta ko kuma ta ba hadisi yana bulugul maram wani sa hadisin mulkin umara da ya je gwargwado an haddace ko musamman dai karatu ya kai wuraren yi zan ce mana mas'ala ta ikhtilaf ce matsala ce ta tsakani tsakanin malamai tsakanin waɗanda suke tabbatar da ita da wata suke kore ta da kuma waɗanda suke tabbatar da ita din sannan suke tabbatar da ita a wani lokaci suke kore ta a wani lokaci kamar hanabila kamar yadda mai amsa suke ya tabbatar sauran malaman hanabila sun tabbatar da ita amma a wutiri kawai suka ce ban da shi bai wanda sallar ba. to daga za ga masail ne khilafiya Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi wala kuma wani dadi da zaka fahimci mas'alar malikiya da duk abin da yake haka sai duk da suka fahimci hakan abin ya kare akan mustahabi ce ba ta ma shiga cikin sunnonin sallah ba da zai mata kabaliya ko fadiya balle har ya kai zuwa ga rilla ce in an kai ba baka da sallah ko an kai sallah ala ce wa lafzuhu lafazinta Allahumma inna nasta'inuka wannan fa tana cikin ayoyin da aka share karatun su babu su a Qur'ani Allahumma kun bai magana ta ayoyin babu su a Qur'ani Allahumma inna nasta'inuka ya Allah lalle mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka ya Allah muna neman gafararka wa nu'minu bika ya Allah muna yin imani da kai wa natawakkalu alayk ya Allah muna dogaro a gare ka kai kika ba ma dogaro ga kowa wa nusni alayka alkhaira kullu ya Allah muna maka godiya ta alkhairi baki daya mai da annabi tsira da aminci Allah su gare ki addu'a ko yake cewa subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsi nashkuruka ya Allah muna gode maka wala nakfuruka ya Allah ba ma kafirce maka wa nakhna'u laka ya Allah muna kankan kanmu gare ka muna kaskantar da kanmu gare ka ya Allah wa la'u ya Allah muna barranta daga dukkanin addinai da ba musulunci ba duk wani addinin da ba musulunci ba duk wani tsarin da ba na musulunci ba ya Allah muna barranta daga gare shi mun barranta mu ba shi mun takaitu ga musulunci kada inna addinin in Allah al-islam wa natruk man yakfur ya Allah muna farin wanda ya kafirce maka haka ba kake faɗa amma kuma zai ga abin da mutum yake faɗa daban abin kuma da yake aikatawa daban ka ji da kyau gashi yana cewa na nuka muna neman taimakonka amma kuma zai ga yana yana da malamai da ya ajiye su don neme addu'a don duba mashi don waɗansu abubuwa kaga abin da ya faɗa ke shawarwari sannan ka muna neman gafararka sai zama na shi yanzu da ka tambayi wani ya ya taɓa daga hannu ya nemi gafarar ubangiji ya taɓa a ubillah ko kuma shi ma ya manta wa nu'minu bika muna imani da ke wa natawakkalu alayka muna dogaro a gare ka amma zai ga wani ya dogara ga waye wai ai an ci Allah ya ce ka shin ce mace sai ga yayi guru a nan yayi laye a nan yayi daga a nan yayi waye yayi waye duk neman taimako ne na Allah salamatu lafiya wanda yake wannan yana wargaji imanin mutum baki na shukuru ka muna gode maka sai ga mutum ya samu ya samu ya'ya arziki kasuwa aiki karin girma amma bai ta ya gaji ya ce ya Allah ya gode ko ya ga yayi wani aiki dan an ce a shi shine godiya a aikaci muna ji da kyau ko in an ce a shukuru shine ka gode ma Allah ta'ala da aiki imalu ala dauda shukra wa qalilun min ibadi shukur wala nakfur bi Allah baba ba kafirce maka to raka kenan duk wani abin da ke kiwa ka kafirce mutum sai yi nesa da shi amma gaba kuma abin da faɗa ya warware aikin shi ya warware abin da ya faɗa kenan wannan na ulaka muna kankan da kai a gare ka amma wani yadda yake sallah kawai kai ka san ba ya kaskanta da kai gaban ubangiji subhanahu wataala za ga babu shi babu alamar sallar ma'ana inda yake bayan da sallar shi kuma ta nufa ba wannan kalla'u ya Allah muna barin wani tsarin da ba musulunci amma zai ga wani tsare-tsare su karkace ba musulunci ba shi ya debo ya tattara wannan turuku man ya kafuro ka muna barin wanda ya kafirce maka sai kuma ka ga wani inda zaka tambaye shi manya-manyan abokansa zai lissafa maka tara wanda yake gingima gingima arna ne kafin ya kai sama na goma ya zama musulmi na uku shi ya fara. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bautawa wa laka ya Allah gare ka kadai muke sallah kenan kar mutum yayi sallah kuma yana yi da wani dan ga abin yake faɗa wa nasjudu ya Allah kadai muke sujada wa nas'a ya Allah gare kadai muke fa'ita shi wurin ibada gare ka kadai muke safa da marwa inna safa wal marwa min sha'irillah gare ka kadai muke ayyuka na alkhairi wa nahfidu ya Allah gare kadai muke gaggawa wurin aikata alkhairi shine nahfid gaggawa wurin aikata alkhairi wai gaggawa na mutum ya ta facal ba a da zarar an ce abu kaza ya halatta abu kaza ta tsawon mazan Allah ne to muna cikin gaggawa wa tsari ila mazmur sunan rabbikum Nardu rahmataka ya Allah muna fatan rahmaka wa nakhafu azabak ya Allah muna jin tsoron azabaka al dikta azaban nan taka wace take tabbatacciya azaban nan taka wace take tabbatacciya azaba Allah ta'ala yana cewa abin yana shige to mana maganar ibadur rahman ke cewa rabbana sirf anna azaba jahannam inna azaba kana garama inna sa'at mustaqan wa muqama ya laka mu inna azabaka lillahi azabar ya Allah bil kafirin da kafirai mulhid ya Allah azaba ce da take riskar su baki daya ta kewaye su baki ɗaya babu inda za su je su tsira wannan shi ne abin da fasarar alkanus ta ambata ta kunsa kuma na maimaita mana ina ƙara maimaita mana cewar duk abin da yake masailar khilaf sai malamai sun yi makana a kansa sun yi saɓani kansa duk abin da ake saɓani a kansa ko da wuya yau rana saka ka ce wai zaka zaka fito da magana kwaya duk abin da ba a yi saɓani a kansa ba babu yadda sai a yau kuma kawo saɓani a kansa wannan ita ce ƙa'ida wurin saɓani duk abin da ba ya sabani ba a kaida to yau ba za ka zo da wata fahimta taka da za ta haifar da wani sabani kan shi ba da tsara mutum ya kawo za a ce ya watsa a watsa mai da kayansa da kyau ko kuma za ka ce abu an yi sabani a kansa to mashi ya maimaita kawai za ka duba ga ƙarfin dalili wanda ya fi ƙarfin dalili a lokacin da kake ganin wani shi ya fi ƙarfin dalili a yi shahadinka a lokacin kuma wani yake ganin matsala ta biyu ita fi ƙarfin dalili musamman idan ya zama na sabanin na waɗanda suke cancanci su sakani dan walata kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu wajhun min an-nazar ba kowane sabani ne yake zuwa ma ake cewa an yi sabani ba sai sabanin da yake da tacewa ne ɗaliban ilimi za su zaga za su je ɗaki ne su wani abu su ci an yi sabani kan matsala guda kafin ki magana ko ai ga wata matsalar ma na sallar salamatu lafiya to da sai waɗanda yake sun cancanci su sabanin ne suka sabani za a ce ma an yi sabani akan abu قال رحمه الله عز وجل وجعوا بعد التشهد الثاني وتقديم يديه حين يحوي بهما للسجود على ركبتيه وتقديم ركبتيه على يديه عند القيام وعقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى مادا السبابة والإبهام منها في التشهدين يحرك السبابة ويعتقد بالإشارة بها أنها من إرادة للشيطان ويبسط اليسرى قال رحمه الله والدعاء بعد التشهد الثاني دين الدعاء بعد تحيات بيو أما كما تابع الإشماوي يعني نقلت من نص الدعاء أما كما تابع سوسي سوسي ya lakanto mana nassin addu'ar ya ce gata gata gata gata kada an ga koma littafin ka na a daidai mustahaban sallah ya kawo nassin addu'a daga ciki akwai mamai na nu'ubi ta min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat annabi tsira da aminci Allah su tabbata a shi ya kasance ya sallama ya daga sallah sai ya faɗi wannan sai ya nemi kari daga wannan da yake wannan zafin da muke ji a yanzu haka kake jin zafin nan sai dan an san karbanka da ka shafa mai zaka ce kaman kullure da ke ko numfashi ne na jahannama annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa wuta ta kai ƙara wurin ubangijinta cewar sashinta yana cin sashi sai Allah ta'ala ya ba ta izinin ta yi numfashi a shekara lokacin sanyi lokacin zafi za ga kowanne kuka ake a kansa lokacin zafi zai gaji wani yana cewa ai kwara sanyi dan sanyin ya wuce lokacin sanyi zai gaji wani yana cewa ai kwara zafi dan zafi bai so ba tsara kowanne neman tsari ake da shi kowa ya riga ya san sanyi da aka sha sanyin nan da aka sha lalle ilalla an sha sanyi na san kowa ya san wannan to gashi kuma irin wannan zafi da ake sha ya Allah ta'ala ka tsare mu daga azabar jahannama daga manta wannan zafin numfashi ne na jahannama ba wai jahannaman ba ce da kake ganin jahannaman ce ko fi billahi min shaitan ya Allah ka tsare mu daga wannan bala'i Allah ka tsare mu daga azabar jahannama baki قال رحمه الله والدعاء بعد التشهد الثاني yayin addu'a bayan tahiyya ta biyu kenan yanzu mun ba kuma ba mun faɗi wurare biyu da ake yin addu'a wani na farko lokacin sujada a ɗazu mun faɗe shi amma karanto hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku tashi tsaye miƙe kawai ka miƙe a tsaye ce rubaba miƙe ta malam maushi ka jajirce ka dage wurin yin addu'a a sutura. domin tabbas za a amsa maka wuri na yau kenan na ɗaya kenan wuri na biyu shine malai ce wa du'a ba da tashahhud tsani da yin addu'a bayan ka kammala tahiyya ta biyu ka kammala tahiyya ta farko lullu lillah zuwa ƙarshe ka kammala tahiyya ta biyu kafin ka tahiyya kafin ka sallame ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kai addu'a in ya fassara ke da larabci sai kai da yaranka ya Allah wannan hali na kasuwanci da muke ciki ya Allah ka buɗe mana shi ya Allah wannan hali da aka shiga na da ake tsammanin shiga na harkar mashin din nan ya Allah ka fito mana da shi ka fata mu fahimci wannan sai ka faɗi wannan addu'a amma wai duk mutum sai ya tsallake waɗannan abubuwa sai ya idan da sallah sai ya ciwo ya ce ku kawo kaza ku kawo kaza ku kawo kaza wanda yake abin da aka sa shi ya ki yi su kuma ya koma yana yin abin da ba sa shi ba wannan fa yin addu'a kafin yi sallama ana cikin musamman sallah akwai lada na musamman da za a bashi na ya aikata mustahabi wanda kuma an samu shi addu'a da za a yi lura da kyau ko na san dai da muka fara akhbari har zuwa ashimawi har har yanzu ba mu tsara da aka ce yana cikin kaza na sallah ko farallan sallah ko sunonin sallah ko musaban sallah to an yi sallah kuma ka juyo ka ba ma mu suna amshewa wai akan abin yin addu'a kuma na nasanta mana ma cewar mai littafin a asamar ni, ya nasanta cewar wannan ma ba a addini ba sura kenan abin da mutane suke da sunan wai addini wai addu'a Allah ta'ala ce kaza ce kaza ya ce fa iza barakata fa sai la zafara ka faraka ya ga musu haka wai ga musu cewar wai ita ce addu'a Allah salamatu wa afiya Allah ta'ala ya sauke Allah ya fi mana baki da Allah wa taqdimu yadayhi da fara gabatar da hannayensa hina ya hawi ke mali su lokacin da ya sunkuya zai je sujada ala ruku ba ya fara gabatar da su su je ƙasa kafin gwiwoyinsa su kai ƙasa mutum daga sama ma'ana bayan ya taso daga ruku ya tafi sujada menene na zai fara zuwa ƙasa hannu kafin ne kafin gwiwa ba sai kwatanta mana Ba sai kwatanta mana samun shi kan iya gani mhm. to kuma a hankali ake tafiya eh ake maimaita eh hannu dai ya zamana ya ta fara isa zuwa shigar abin shine abin da ake nema shine abin da malai fada an bu kuma ta wannan matsala an tsaye da tattauna ta sosai da sosai shin me zai fara isa gwiwa ce ko hannu ne har wasu ke ganin sallolin wasu ma ba ta yi ba sallama ba ta yi ba abu kaza ne ya riga a ai tun gwiwa take fara zuwa ko kuma ke fara zuwa ba shi muke magana ba maganar a yi hukunci kan cewar ma ba ta yi ba gaba kuskure ne sosai da sosai a can kan kana da wata fahimta duk wanda ke bi wannan ba sallar shi ba ta yi ba a ba ma magana ake ta shi ta kara ina ba ta mun fahimci amma dai lalle lalle an yi wannan sosai kan tsakanin gwiwa da hannu ne ke fara zuwa abubuwa ne masu saukin gaske gaske a takaddimu Yahi da fara gabatar da gwiwoyinsa biyu ala yadayhi akan hannayensa in tilkiyam lokacin tashi a lokacin da zai tashi bayan ya yi tahiya to gwiwoyinsa ya su fara yunkurawa sannan sai hannayen su biyo baya قال رحمه الله وعقد الخنصر da kulle karamin yatsa wannan kenan karamin yatsa wal da yatsan da ke kusa da shi walwusfa da yatsa na tsakiya no kiran uku da naɗe su haka shine akad da kulle su min al yadil yumna daga hannu na biyu dama kada mutum ya yi hannu na hagu aje da yake magana shari'a billa billa da ke amma wani abu sai da yake kamar da je ka yi kawai eh waje da kai yayi wanda ba addini bane ba musulunci bane wannan suna ji ko min al yadil yumna da hannun dama haka kenan matan sababa yana miƙar da ƴar manuniya, ita ba kulle ta zai haka ba, sai miƙar da ita, wal ifham da babban yatsa. Kuna ji da kyau ko? Ya kenan ba haka ba? Min ha daga dai hannun na dama, fit tashahhudai ne a tahiya guda biyu. Tahiyya farko, tahiyya ta biyu. Duk haka zai yi, ba shi ne haka ba? Kun ga waɗannan yatsun an naɗe su haka? ya nikar da wannan ya nikar da wannan kenan ko kuna jina da kyau wa yuharrik sababa sai dinga motsa yar manuniyar eh bi yana cikin mustahaban sallah ina miƙa yar manuniyar wannan ba an yi take bai fa? in ce a wurin wani dan hanafiya sai ne ne ya balla maka hannu ya ce ai kana wasa a sallah kana motsi a sallah saboda hanafiya ba a yin haka to an ga haka sai ya ce ai aiki a sallar sallar ka ta bace sai ana ta kiri ba Allah ta'ala ya so ki fa ya zai kudirce a zuciyar shi bil ishara wannan nunin da yake yi hakan da yake yi min qiradatu li shaytan ai guduma ce ta dukan shaytan wa ya busutul yusra sai shimfida hannun shi na dama ai na kenan hannun shi na hagu akan cinyarsa shi kenan ba kudirce shi zai yi ba sannan kuma ba wai قال رحمه الله ووضع اليدين على ركبتين في الركوع ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما في السجود ومجافاة الرجل في السجود بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين فخذيه والتكبير عند الشروع في أفعال الصلاة إلا في تكبير القيام من سنتين فإنه يكبرها بعد ما يستوي قائما قال رحمه الله عز وجل أبو الحسن وعلى تعالى يتكنشر غفرة ووضع اليدين دور حنا يبدا بيو على الركبتين أكن غيوة أكن غيوة في الركوع على وقت النمسية يركوع kenan kada mutum ya ɗora hannunsa a kan sagalin kafarsa to da ke koyi min yi wani a baya sai ɗora hannayen ne ya buɗa su kuma a kan gwiwarsa wa kuma da sanya hannayen nashi guda biyu habuwa uzunaihi taura da kunnuwansa shine haguwa su yi taura su yi hannun riga da da abin nashi da kunnuwansa taura da kunnuwansa au bahuma ko kuma ma kusa da kunnuwan fi sujud a lokacin sujada in mun kwatanta wannan kada mutum ya yi sujada zama ya ɗora hannun haka ko kuma ya sa hannun can baya a ya sa hannun daidai fuskantar kunnensa قال رحمه الله ومجافاة الرجل في السجود da ɗan buɗewar da namiji zai yi a sujada baina rukubatai tsakanin gwiwoyinsa ya ɗan buɗe gwiwoyinsa wa baina murfaƙai da kuma tsakanin abin nan murfaƙai gwiwa hannunsa haka ya dan buɗe su haka kenan ko wajen maihi da kuma tsakin jikinsa yana fasidai aka nan tsakanin cinyoyinsa su iya buɗe su sai ta arrajuli mace kenan banta mace ma tsasu za ta yi an na sha maimaita cewar fa haɗin ta ya tabbata su ware mace da namiji sai ko wani dalilin da ya ware wani akan wannan قال رحمه الله والتكبير عند الشروع أي bara a lokacin fara kowace fi a fa’alin sala a ayyukan sallah duk wata gaba da zaka fara to daidai lokacin fara wanne ka kabbara a sai ka gama ka kabbara ba kamar ya kenan in zaka sujada ba sai ka yi sujada ka kabbara ba lokacin da za ka tafi sujada lokacin zaka tafi da fara ruku'i ka tafi ruku'in yake ba sai ka yi ruku'in kare da ku sannan za ka ci Allahu Akbar. Ana fata mun fahimci wata duk wata gaba da za a yi mata kabbara to lokacin da ka tafi lokacin za ka yi kabbara. Illa fi ta al-qiyam sai lokacin da za ka yi kabbara ta tasowa sama minis na taini daga raka'a ta biyu. Dan ka kammala raka'a ta biyu ka zauna ka yi zaman ta iya. to fa innahu yukabbiruha za ka yi kabbara tasowa ne ba da ma yastawiya ƙa'ima. bayan ka daidaitu a fitir suka ce Allahu akbar ina ba mun fahimci wannan da kyau wannan ɗaya ce daga cikin sifofin da ake kawowa ma'ana akwai sifa na ka taso da kafar akwai kuma wannan sifa na an kai miƙe ka miƙe tsaye ka daidaitu sannan kai kafara sai ce kuma sai kuma kana zaune ko insha Allah duk a kusu insha Allah jira da na ce ko ni ce insha Allah ta'ala ka san mutum ya wuce ya faɗi wanda wanda yake yi amma dai kullun da tuna mu sai hankali kullum ba zan karatun caji قال رحمه fa فتورك fil julusain da zama harɗe a zama guda biyu da harɗe a zama guda biyu zama guda biyu wanne da wanne zama ta iya na farko da zama na biyu ya zama haɗe wa bainar sajadace ne da kuma zaman tsakanin jira guda biyu zama nau kenan muke da su a sallah uku kenan zama tsakanin jira guda biyu in kai sujada farko kafin ka koma ta biyu ba akwai zama ba ɗaya kenan sai zaman ta iya ta farko nau kenan sai zaman ta iya ta uku nau kenan wa huwa shi wannan zaman harɗen shi ne an yufu biya shi ne ya kai ƙasa ya kai ƙasa iwari kihi da gefen cinyarsa lura ke ko gefen abin nashi na hagu aisari na hagu ilal arbi ya kai shi ƙasa wa kuri rijlaihi ya fitar da ƙababuwansa biyu jami'an duka yana kada ya zauna akan ƙababuwansa. guda biyu in janibihil ayman ya fitar da su duka Da gefen dama wa yansu qadamahu yumna sai ya kafa kafar shi ta hagu wa batina ibhamil yumna da kuma ciki na babban yatsan dama ilal arzi ya kafa shi a ƙasa wa yasnil yusra sai shimfa da kafa shi ta hagu wa ya yadau kafaihi ya dora tafuka hannayen shi biyu ala fakhidhihi akan cinyoyinsa kamar yake nan barakallahu fi kuma zaman da muka ce shi yake ya kashi wannan kenan Allah ya ce mana shi ya zama ba shi ne haka ba shi ne tsaki na yana kasa abubuwa na sun a zafin dama kafar hagu an shimfiɗa ta kafar dama ba hamsin an ana ya ce wannan zaman ya ce tsakanin su jana da su jira no kenan aya kuma shi ya ke yi a zama na farko a zama ta iya na farko kenan kuma shi ya ke a zama ta iya na ƙarshe ina ba ta mafi tsohon amma mu kuma zama mun sha mai sama abinda malamai suka ce wannan shi ne zaman ƙarshe zama na biyu zaman farko shi ya ake a rike nan a zauna a ƙasa an zauna ne a kan gwiwar an zauna ne a kan a kan kafa kuna jira da ke ko kuma an cike ya san dama wannan shi ne ake a zama zaman da iya na farko zaman da iya na farko An kuma tsakanin su jira da su jira ne sai zama na a yi haka kuna jira da ke ko in tsakanin su jira da su jira ne sai zama na haka ake yin su ko kun ga da nuna muku din nan haka mun haka na zauna a gaban malami na Muhammad Abdul Abdul nan a Sheikh Abdul Wahab Muhammad Sheikh Malam Abdul Wahab haka na kudin da a turbaya a kaza da jiya da kake da karantawa ka karanta ka karanta duk theory in ba ka yi a gaban malam dan sallah sallah ba wannan shi ne zama tsakanin su sujada ko bai da kenan masallaci ne ya shigo masallaci ya san cewa ina suke da limamin sa waya wannan zaman da liman yake yi zaman ƙarshe ne ko zaman farko ko ya yake ko ya yake a wannan babu shi masu zama akan haka ba masu zama haka su kwanta da kafafuwan su wannan baya ciki ya yi alaikum salam a duk waɗannan zaman mutum ya canza sallar shi nana ana ba da sifa kamila ne ko lura da ke ko ana ba da sifa tambayar shi tana da muhimmanci in mutum ya saba a waɗannan wuraren fa sallar shi nana abin da ya shafa sallar shi qala rahimahullah bayan mutum ya yi wannan zaman wa ya ba'u kafai ala zai sai ya ɗora hannayensa a kan cinyoyinsa inda za a yi hiya ne kuma sai ya buɗe su yayi zai kudurce shi da zai ta yi an kuma ba na sai ya bane kamar sujada da sujada sai faɗi shimfiɗa hannayensa a haka waɗannan bayanan fa da suka zo a littafi da ake yin su fa shine ake cewa wai an zo mutane da sallar zamani su ba a cikin littafi kawai wai dan ka ce za ka yi abin da yake cikin littafin ne ta ce kun zo da sallah ta kakale kun zo da kaza kaza ba yau ta ake yi so in ba wannan ba kuma to wace za ku mutum ya tsaya bakin mobil kuma ya ga yadda ake sallah bakin mobil da zai dinga yi ina ci riga ta a halar riga ta a shimawi a ziya ga shana karanta su ne ka ce za ka bi kuma za a ce ka zo da su kana kankani ku lura da malam ya magana kiran sallah an ka ce kana yi a ce masallaci an kaza ne kuma ga abin da malam ya faɗa wasu kiran sallah ma an baka ya gaba su kuka kuran ba su kiran sallah su ke gaba ɗaya ba su ikama su ke gaba ɗaya قال رحمه الله عز وجل والتيامن بالسلام المفروض لكل مسلم وهو وهو أن يشير برأسه قبالة وجهه ويتيامن بها قليلا بحيث ترى صفحة وجهه والنظر إلى موضع السجود يعني قال رحمه الله ومباشرة الأرض أو ما تنبته بالوجه والكفين قال رحمه الله والتيامن بالسلام تدعم يتاوى دسلم معناه مسن يجامد سلم المفروض sallama da take ta farilla sallama farko kenan li kulli musallin wannan ga kowanne masallaci liman da mamu da wanda yake sallah shi kare da ake nufi da damaitawa wa huwa an yushira bi ra'sihi shine mutum yayi nuni da kansa ubalata wajhi gabansa wa yatayamana biha qalilan sai dan yi dama kadan mana ya dan yi dama kadan ya haifu tura safhatu wajhi yadda za a ga faɗin kunnuwan abin nan fatar kumatinsa za a ga fatar kumatinsa alilas zai ɗan yi sama ne kan kamar ya ce zai ɗan nuna ko kwalata shi ko an fuskanci gaban shi kamar assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah daga na wanda yake dama wanda yake dama ta zai ga fuskata ko ba zai ga fuskata ko ba zai gani ba zai ga kunci na ko ba zai gani ba wani ya ce ƙalilan sai in ka wuce haka sai assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ya zama kasir wannan bai yi ba am to sai kenan na biyu wa sayamun da damaitawa din nan shine fa da yawa za ga su sun yi mai fahimta a baibai sai ga mutum ya kai fatiya ya ce a ya ɗanyi wani rawan banjo kaɗan haka ana yin aiki da kun bai ci wannan da ke ko damaitawan da ake magana ana magana damaitawa ne ba lokacin sallama ba wai damaitawa lokacin da mutum zai ce amin ba sai ga ya dauki na batun sallama kuma ya ya ce fatiya ya a yana shi kuma wannan wannan zuru ila mawdi sujudi fi qiyami da kuma mutum ya dinga kallon inda zai yi sujada a lokacin da yake tsayi a lokacin da mutum yake tsaye yake sallah wai ina zai kalla eh inda zai sa sa lura da ke ko to in kuma yana da liman ba wasu ce a zai kallaci liman ne eh ina ta mun fahimci wannan da ke ko zai kallaci liman kenan zai kallaci alkibala. an ko walli waje haka shafarar masjidil haram ka fuskantar da fuskarka farin masjidil haram amma kuma akwai hadisin da ake cewa ba basaraka mawdi asujudika ka sanya ganin ka inda zaka sujada to haka idan hadisin ya tabbata zai zama da kenan kai tafsiri na wata aya kuma da akwai abin nan kenan wallahu ta'ala alam wa mubasharatul arobi da kuma shimfiɗa hannu a ƙasa da shamkar ƙasa auma tutu ko kuma abin da ƙasa take tsararwa kamar idan akwai ciyawa ce ko wani abu bil da fuska wal ne da tafuka hannu kada mutum ya zo su jira kuma ya dora hannun shi akan cinya ina ba ta mafi wannan da kyau ko qala rahimahullah wal mashyu ila salati bi waqarin wa sakina wa atidal sufuf wa tarku tasmiyati fil fariḍa والذكر بعد السلام من الصلاة بالأذكار الواردة كقراءة wa الكرسي salasan wa وثلاثين التحميد ثلاثا وثلاثين التكبير ثلاثا وثلاثين وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال رحمه الله والمشي إلى الصلاة بوقاء تتفيع ورن صلاة cikin natsuwa ina ba ta mun fahimci wannan da ke ku amma sai ga mutum babba da shi magidanci ya ji an kira sallah fa kiran sallah ya kai mashi ya sai da ya an fara sada da ya kama za a gan shi tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin wai an taho sallah ga ga ga ga ga ga masu tsaba ana buƙatar mutum ya tafi sallah bi waqa ta natsuwa abin da ka riska ka sallata wanda ya wuce maka karamu abin da yake buƙata yana cikin abubuwan da suke cikin sallah masakina da natsuwa wa atiqalu sufuf da daidaita sahu a zai daidaita sahu ba wai sabon abu bane za a ce haba ya za a yi ɗan kaza ne suke cewa a daidaita sahu daidaita sahu tuntuni yana nan a cikin littafi bayan mutum ya tsaya a sahu ya yi zaman sai wanda ya ga dama ba kaga wani ya buɗe kafafuwan shi haka ya saki da babbar rigar shi da kafafuwansa sun ɗauki wajen mutum guda shi kuma ya ɗauki wurin mutum guda shi ya sahu ya ɗauki wurin mutane biyu sahun da zai ci mutum goma su su da sun cika shi ina fata mun fahimci wannan da ke wannan baya ciki sau wa a saji dole a daidaita sahu a miƙa da kafafuwa kada a kada a tsananta kuma wajen da zai ci sahu mutum goma mutum goma kuma a ci dole sai an sa dozin guda kaga har ya kai ga wani yana sallah yana fuskanci yana haka ina ta mu fahimci wannan da kyau a'a a daidai a tsaya sosai da sosai a cika sahu a daidai ta kafaɗu wannan ba wai wani sabon abu bane da mutum zai ga wasu masu sallah ne suke kakale wasu suke kawo waɗannan al'amura ba wani kakala a cikin zalla gashi nan a littafi yace wa asdalu sufuf da daidai suhu qala rahimahullah wa tarku tasmiyati fil fariida da kuma barin bismillahir rahmanir rahim a sallar farilla a lokacin da mutum zai yi sallar farilla ba zai fara fatiha da bismillahir rahmanir rahim ba in yace Allahu akbar sai ce alhamdulillahi rabbil alamin ba shine barin bismillah ba na'am Kuma ba kuma ba mun karanta da kuwa a cikin wadatul ahkam tsawar hadisa Anas bin Malik na kasance yake cewa ta kasance yayi sallah bayan manzon Allah bayan wani bayan wani bayan wani ba sa fara sallar su da bismillahir rahmanir rahim hadisi ma yana na cikin bulugul maram kun shiru sannan kuma sai hadisi Abu Huraira ya ce zan muku sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hadisin ya kai labari kuma sai fara da bismillahir rahmanir rahim akwai hadisai da suka nuna nan sallama yana sallah baya fara da bismillah isa malam yace da fara da fara karatun sallarka ba tare da ka fara da bismillah ba kamar hadisi Aisha da yake cewa yana yana farawa ne alhamdulillahi rabbil alamin da fadin alhamdulillahi rabbil alamin mun wannan da kyau kuma mun sha maimaitawa cewar bismillah ta ko rashin yinta ko kuma kasancewar ta fatiha ko rashin kasancewar ta fatiha wannan abu ne da malamai suka kara mu na sha ta mana magana mai mara ta su'ud ina ji makon hadisi yake cewa wa laysa fil qur'ani kubuzu bil basmala wa wa minhu na qala wa ba'dhum ila al qira'ati nazar wa akal al qasbi rayun musaba wa laysa fil qur'ani kubuzu bil basmala ba a sanya bismillah a cikin qur'ani wa kaunu Aminu cewa bismillah tana cikin qur'ani na qala abani ne da malamai suka yi wa ba'dhum ila al-qira'ati nazar wasu malamai kuma sun tsaya sun kallaci qira'a ne suka ci a'a yanzu yadda za a yi sai mu kallaci qira'a qira'a da yake ke a wannan qira'ar akwai bismillah sai mu ce akwai bismillah in kana karantawa da qira'a da suke da bismillah sai karanta da bismillah in kana karanta da qira'a da kasa bismillah sai karanta ba bismillah yace wa zaka li yufasi ra'ayun mutabar to ko wannan dan mu daidai da maganganun ra'ayi ne wanda yake da za'il akari da shi kuna ji da kyau sai zama da kenan yanzu sace da za ka yi a sallah sai mu tsaya mu kallaci aka karanta maliki din ko kuma maliki yawmiddin akwai manci ko babu in kana karantawa da maliki din abin da ya fi zama garo shi ne kai bismillah kuna ji da kyau ko in kana karantawa da maliki din ma'ana da warsu in kana ana karatun sallah da ruwayar su to shine ake magana ba sai kai bismillah ba an alqadi abdul fatah yake cewa yake cewa menene wal kufi ma al makki yahudul basmala wal kufi malaman kufa a qira'a asim ibn abi najud al kufi ta hamza bin zayyad al kufi ta ali al kisai nau kenan ko ko abdullah ibn kasir al makki nau kenan hudu duk waɗannan suna lissafa sun ruwaito bismillah aya ce a cikin Fatiya. Isa yanzu ka duba qur'ani ruwayar hafs tana duba bismillahir rahmanir rahim sai ga an aya guda a lura da kyau za ga rubuta aya guda to amma can ƙarshe abin nan siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin abin nan إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai a da ita aya kuma duk mana da aya bakwai cika duk wanda yake karanta bismillah ba aya bace sai ya raba can siratal ladzina an'amta alaihim abin idan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim aya daya ghairul maghdubi alaihim waladdallin aya daya sai zaman ta bayyana qala rahimahullah wa zikru ba'da salami da yin zikiri bayan ka idar da sallama kana shi kyau yanzu ka idar da sallama ba sai ke lissafa abubuwan da zaka yi bayan ka idar da sallama wa zikru ba'da salam in zikiri bayan sallama ina salati daga sallah bayan ka sallame daga sallah il azkaril warida aka yi zikiran ne da aka ruwaito daga manzon Allah don Allah ku il azkari kaga kenan ba a bar mutum kawai ya yi da sallah ya ce qul allahumma malikal mulki tu'til mulka kazu wani haka bai fara in imana eh <laughs> ko fahimci wannan da ke go a'a zikirin da aka ruwaito da za a yi su a bayan sallah su kai bayan ka kasa kunne ka ji abubuwan da mutane suke faɗa bayan ya yi sallama bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya ciyo to kowa ya daga yana yana abin nan nasu ne kowa yana kukan gidansu gidansu sunna ne daga yana ta kiran sunna in gidansu kuma ta yi shekacce sai gani ita ke tun kawai malam ya ce bil azkaril warida da zikiran da aka ruwaito a kuma zikiran da aka ruwaito mai hisul muslim ya riga ya ya anan kurkusa littafin hisul muslim ya kawo su zikirai na duburu salawat Allahumma anta salam wa minka salam da dai sauransu farko dai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su ka to biyu baka yi ba kai so hudu baka yi ba so uku aka kayyade haka za ka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam sai za za ka dinga kawo su har malai ce ka kira ake ayatul kursi makaranta ayatul kursi dan ya tabbata ta ayatul kursi a kowace sallah bayan kowace sallah dai yana da karfi abin nan karanta ya su, kayan sallar rilla kayan sallar la'asar kayan sallar magariba wannan kayan harfin gaske sannan kuma da karanta ƙulhuwa da falaki da nas kafa daidai bayan kowace sallah kuna ji da kyau ko amma da karanta ƙulhuwa uku falaki uku nasu uku bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar Kayan sallar asuba da bayan sallar la'asar kafa uku uku amma bayan sauran sallolin kafa daidai kullum da za ga zikirai ne da yanzu yake bukatar a rubuto ko abin nan a ne su zikirai da ake yin su bayan kowace sallah da izinin Allah ta'ala kuma za a yi kokari a ce darasi mai zuwa ce a bugo su haka zikiran da ake yin su bayan kowace sallah da izinin Allah ta'ala darasin mu na ran litinin kenan ko sai kokari a zo da su insha Allah ta'ala wadanda suka tabbata ba wai abu ne da za a ba mutum ba sai manzon sallallahu ya riga ya karanta karfin mazala ya karanta kenan ba magana a ce sai an baka su sai an yi kaza sai an yi kaza fa tasbihi da yin tasbihi ala ya ce ka kamar kaza kafin misal kenan sai raka ba wai ma da yana lissafo mana su duka bane fa tasbihi da yin tasbihi wa subhanallah subhanallah salasan wa salasin talatin da uku fa tahmidi da yin hamdala walhamdulillah walhamdulillah salasan wa salasin talatin da uku wa takbiri da yin kabarbari Allahu akbar Allahu akbar salasa wa salasin talatin da uku wa mi'a in ka tara talatin da uku so uku ya zama tasa'in da tara wa mi'a da cika na ɗarin ila ilaha illallah faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli daga cikin sifofi sai zamana ka cike da la ilaha illallah babu abun bauta da cancanta sai Allah wahdahu shi shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku sai shi kai mulki yake kada kan kana neman mulki tun da gare shi yake sai ka roke shi kullu race ko shine kullu allahumma malikal mulki tutul mulka anta sha wa lahul hamdu kuma gare shi godiya take dukan godiya gare shi kadai take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine mai iko akan komai subhanahu wa ta'ala malam ya kammala ya ce ke zikiri Ya ce ke zikiri kuma sai bai fata sakaka ba sai yace alwari da waɗanda aka ruwaito a inganta akwai littafan zikiri da suka inganta kamar littafin da na ambata shi muslim aka same su kamar littafin tuhfatul akhyar na ibn bas za ka samu lafazai na zikiri a ciki kamar littafin Amalil, wal na imam an-nasa'i za ka same su a ciki kamar littafin alkalimu tayyib abin na shekul islam ibn taymiya duk ka same su a ciki subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ai ɗari shi tana da jiki ko ba ta da zikiri amma sai bai kawo zikirin ɗari ƙasa ba bai ce a yi zikirin ɗari ƙasa ba sai ce a yi zikiri wanda aka roƙe daga wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iri kaza iri kaza kamar a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza Allah ta ya mana muwafaka Allah ta ya mana muwafaka kana ibnu qayyim a karatun In sha Allah ta'ala a koren da in zo sake ne mai kama ita ya nakalto mana maganar wani wani daga cikin magabata yake cewa za mutane biyu za su iya yin sallah guda daya amma tazarar da ke su na lada ya fi tazarar sama da ƙasa saboda yadda wani ya fi cikar kuɗi, yadda wani ya fi bin ka'idojin ta haka ya fi lada shi dai wannan wani fa zai tashi zai yi sallah ne ba abin da ya samu na sallah na daidai na ya sauke wajibi shi ke nan abin da ya samu ya sauke wajibi ba abin da ya sallah amma ya samu lada iri kaza ya samu iri kaza ya samu iri kaza ba shi da komai a ciki Allah ta'ala ya sauke wanda zai iya gane wannan shine wanda ya karatu sama da sakandare kaga ga cin maki 40 shine ka ketare shine ike e na electronic center in dai ka ci maki arba'in ka ci ana baka da kari oban wannan kana da i eh ka ne ko saboda haka wanda ya ci tamanin shi ma ba shi da kari oba wanda ya ci arba'in shi ma ba shi da kari oba Su sun ci amma sun cinye waye cinye mai tamanin da ya cinye dan shi ke a Najeriya kun gane ko amma a kasashen laraba sai ka samu 90 kake da i ina ba ta mun gano wannan saboda ka za ga wani yayi sallah kawai abin da yake da shi na sallah ya sauke wasu amma wasu lada da ake samu sallah kwata kwata ba shi da su Allah ala ya sauke mana kaga magana da malai na cewa wani yana sallah baya bambance su ko da sallah shi mai take ya kamata a gyara a gyara waɗannan al'amuran